وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون waɗanda aka ba su ilimi yayin da suka ga ƙaruna a cikin ado kuma suka ji abin da abokansa suka ce sai suka ce kai canku ladar Allah a lahira da abin da ya tanadar na na'ima ga waɗanda suka yi imani da shi kuma suka aikata aiki nagari ya fi alheri sama da abin da aka ba ƙaruna na kayan ƙawar rayuwar duniya kuma babu wanda ake yi masa dacen faɗin wannan zance da aiki da abin da ya kunsa sai masu haƙuri waɗanda suke yin haƙurin fifita abin da ke wurin Allah na lada akan abin da ke cikin duniya na jin daɗi mai gushewa